Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Rediyo, Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau Laraba biyar ga watan Maris na shekarar 2025. Shirin yau da gobe zai leƙa Nijar tare da wakiliyar mutamar a bari. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe. Shiri mai armashi na yau da gobe zai duba wata matsala da batun yau ba take ciwo al'ummar jihar da magarantu a ƙwarya. Ba komai bane kuma face matsalar ruwan sha sanin kowa ne dai dukkan rayuwa ba za ta inganta ba sai da tsabtataccen ruwan sha domin 'yan magana sun ce ruwa shine rayuwa a shekarun da suka shuɗe an sha wahala sosai kan ruwan sha wanda a koyaushe shugabannin da suka gabata sun yi irin nasu don ganin sun kawar da wannan matsala ta ruwan sha a nan jihar da magaran sai dai har yanzu ana cikin ta hakan ne ta sa ita ma wannan gwamnati ta mulkin soja ta kawo nata inda ta ware kimanin miliyar tamanin don gyaran wannan matsalar ruwa. sakina, wuyar ruwa gidan mu ko tuwo mu bai ba kuma tun da daren wannan da ke gani yana leka gidan makwabta mu ba mu da famfo nan yanzu gidan makwabtan ku ne gidan makwabta ne a nan maka kwana a zamanin hagarin Allah waye amma ruwan bai zo ba zaka yara sun tashi daga barci babu ruwan da za su wanke idan ni kaina sallar haka ne ta taimama ne su taimaka mana abin ya mana yawa ga neman abinci ga babu ruwa kuma ga su kowane lokaci sabili a ruwa an wanke hannu kuma babu ruwa na na bashir alhaji lau a bisa kan wannan wahalar wuyar ruwan da ake ta zandar wallahi abin yana mana ciwo ta jiya ni ban wa ma sai na zo in kunna famfo kamar babu komi bududduka na ne wajen budu goma sha wani abu na tara ana in na sa ɗaya in sa ɗaya ga kawai zan ce daga budan nema wallahi don je kwana ne ba ruwa kawai ina zuwa ina zawa yanzu dai sallah mutane taimama ma suke ba fiyawa ta mutane da yawanci talaka ne fiyawa ta ma wahala musu in akwai ma kankaje masu hannu da shuni sun sayi. wallahi lokacin bukatar ruwa ne kai mutane tuwo ma ya wasa burge su ruwa suke sha sunana manzo muhammad sai a hankali tunda ni gaskiya na jita yanzu ya kai kamar kilomita ko shidda nake zuwa neman ruwa a inda ka gani a basu kuma moto ne kuna gani sai mun zama yan garuwa kawai kullum muna ɗaukar ruwa a moto yanzu mun kamar unguwanmu ruwa kai kamar kwana hudu bai ma zauwa gas ma ba mu samu a cikin wato famfunan mu har kenan da kuke gani muna ɗaukan wannan laftin buru hudu ne kuna gani amma bai ishe ne ba dole sai na koma na kamar so biyu ko zuwa uku haka ai kilo shidda nake ga miki daga wajen mu dama dama na ji ana cewa a wuya ana yin kamar irin wannan tsarin na rarraba ruwan wuri wuri to muna tsaran kamar ko mu ungwata mu mu yau ruwan ko ya zo in ya so mu samu dan huta mu rika bin shi ko mun daren mu dauka wallahi wannan matsala ta ruwa ta kai mu wuya kina ma za a ce budo ɗaya talatin ake saida shi ko arba'in kai mai iyali ya ka sayi jiya ruwan kabi na saya amma wannan abin dan Allah dan annabi hukuma ta yi magana wannan matsalar ta ruwa ta ishe mu wa'ansu ko azumi bisi ba basu da ruwan da za su yi tuwo suka wuni babu ruwan alwala rashin ruwan wani ya kawo matsala da yawa yau kwanan mu hudu ko gut daya bai zo ba to mun kuma abin da ya bamu mamaki shi shugaban gidan ruwan kun hira da shi bai kai ba sati biyu ya ce bana ba a samu ba irin wannan wahalar ruwan lalle ruwan ya ce kamar za a samu lokaci zuwa lokaci mutane an wani da azumi an kwana bakin famfo mata da yara abin tausayi kuma muka tashi babu ruwa na irin muka roƙo wallahi irin wanda wasu ke aiki a nan ma suka ba muka samu ka ɗora tukunya azumi a rika wuyan ruwa gaskiya akwai matsala wallahi za mu yi tsari da ruwa shi ne kama daily tashi kenan duk wannan sa talaka hanya yau kwanan mu biyu Allah ne shaida muna azumi babu ruwa a cikin ruwan unguwarmu babu dalili ban mu da wani in ba ya kuka in ba gidan rayuwa ba da neman abin za mu ci neman ruwa ni ne alhaji lawan mamani butuke birni yan eh, muna da matsalar ruwa an ce an kawo mu ruwa shekara hamsin shekara arba'in za mu da ruwa to mu dai gaskiya in akwai wata matsala a diba in five ne suka yi kaɗan a buɗe a ƙara mu in shato ne babu abu da kara mu da matsalar mu kowace shekara an ta yi mu da marsa a mai wannan wata uku muna cikin matsalar shi yanzu ne rabon mu da ruwa yanzu dai mun kusan kwana arba'in in an buɗe mu ruwa awa biyu a uku tun da wajen mini za a buɗe ruwa iska sun kar da matan sitar da matan ruwa ya tsaya to yanzu yau kwana biyu yau muna nan har karfe ɗaya ba buɗe ruwa ba sun buɗe wajen turwazer iska ka tura turar sun kar tsaya adiban mu na matsalar an ce an kawo mu ruwa halila masha Allah mu dai gaskiya matsalar mu adiban mu kuma duk shekara wannan watan na ga muku marasa abirla mai mana matsalar ruwa a diba mu ruwa ne muke so yanzu ma ban mu da shi jiya ma ba mu samu ba kuma ga shi yau babu eh, ya taimaka mu dai da abin da take cikin mu dai matsalar ruwa ita ta dame mu kwana wajen uku ban mu da shi muna ragaita to kuma ina lahiya ruwa sai tsakar dare kin garshi ya hana idon shi barci da kyalin ka kawo akwai a cika ma an ku babu garin Allah ya waye sai dai mu zo mu dauki bududdumar sai dare muke samun ruwa shi ma watara taimaka ba kullum ba da dare amma mu taimakon ruwan wannan me take ciki wannan muryoyin wasu da magarawa kenan a shekarun baya shekarun da suka shuɗe ke kokawa game da irin yadda suke fuskantar matsalar ruwa a nan jihar da magaram a cikin wani jawabi da ministan haƙo da ruwa na jamhuriyar Nijar ya yi a kafar yada labarai ta ƙasa wato kanal mai zama abdullahi ya bayyana makudan kuɗaɗen da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta zuba ma jihar da magaram kimanin miliyar 80 don kawo ƙarshen matsalar ruwa da ya addabi jihar da magaran shekaru masu yawa wannan matsala ba ƙaramin ciwa 'yan da magaran tuwo a ƙwarya ta yi ba matsalar ruwan sha na da magaram da daddar matsala ce ta dade shekaru da dama tana ciwa al'ummar jihar tuwo a kwarya dukkan gwamnatocin da suka shuɗe sun yi bakin nasu kokari don ganin sun magance wannan matsalar ta ruwan sha sai dai ana nan hejiya noman goji haka su ma 'yan siyasa a koyaushe suke kamfen babban alkawarin da suke yi wa damagarawa shine na zamu magance muku wannan matsala ta ruwan sha to har yanzu dai matsalar bata kau ba sai yanzu ne kuma wannan gwamnati ta mulkin soja ta keɓe kudade kimanin miliyar 80 wadda ta ce za a saka ne ko aka saka a cikin gyaran wannan ruwan sha na da magaran dr muhammadu ibrahim ƙwararren masani ne a jami'ar da magaran ya yi karin haske game da wannan aiki da za a yi na matsalar ruwan sha a da magaran sai a ce abin murna ne yau gashi an samu wata dubara da za a kara cikin sauran dabarori da aka yi tai sauran gwamnatoci da suka kuce tun 1989 jez da alman sun zo sun kara magogo karhi bancin shi an yi lokacin lokacin rigayi canja Muhammadu Shinuwa sun kama aka yi wannan na Arunguza. Aka zo lokacin Firizidan Isu shi ma aka yi na gana Ram kuma bincin wanda ƙanana ayyuka da aka yi. Shi lalle harkar ruwa babban abin da ya kamata mu diba cikin wani gari ne muke wani yanki na Nijar muke. an ce da magaram kamar wuri ne mai dutse kenan sai an shiga wannan bangaren da dutse yake hutawa je dan nisa kaɗan kamar yadda aka yi wajen arunguza ko wajen gogon a samo ruwan da za a haƙwa abin da ya kamata mu yi lissahi da magaram yana cikin kawai a ce birni na biyu al'umma na karuwa kamar kashi hudu bisa biyar daga wani wuri suka zo an shiga zamani na gine-gine ginin zamani ne ake yi kinan bukatun sun karu kamar wani dushe ko masai da duk wata gargajiya ce kyau da za ka shiga da karamin sahanan ka to shi kuma yanzu wannan ginin zamani da ake ka shiga kai bawali ma ka ja ruwan mai kyau din shine ya ja maka litir biyar kenan cikin gida an ka gani an yi abin ban haya diya zaka dauka kawo kara-kara ka ɗauki garin malam ungoyi ne ga ɗimbin jama'a kuma suna bisa tudu ba ɗaya ba ne da yanzu kamar ga ku kusa da ma'azan ruwa shato kenan kenan gangaro sai ya fara baku yaushe aka halba shi ya je har bayan karakara kuma can ne bukatun ke da su biya kenan duka wannan abu ne wanda yanzu za mu cewa in za a wannan aiki abu ne wanda ya kamata a tuna na gari girma yake na ƙara gai fa gari girma yake kamar yau kana buƙatar lita dubu arba'in wanda zai biyan bukata in aka ƙara shekara biyar shidda fa sai ka ƙara fa kenan kan mu zamna ha a je lokacin da abin ya zama matsala ha a zonka a koma irin zaman da gwamnati ga dabarar da wannan da suka yi lalle zai sa mutane su sauki lissafin da mai kamata a ce an yi ga wannan kayan aikin ya zan ma'aikatawu da za su wannan aikata abin kwararri ne kamar kamfanin da za a bayar haƙo abin sana'ar su ce kowa ya sani kwararri ne kayan da za su aiki shi minista ya tsare a yi aiki na mai inganci kuma wajen raba ruwa yanzu kuma a yi lissafi da yanayin zamantake birnin mu jama'a masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe. dai maganar ta zo. should call. hula ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun ba da tasu shawara inda suka ce a bi aikin sau da kafa tare da binciken inda matsalar take don a magance ta sadat iliya dan malam da aisha tubu zuwa sun yi ƙarin haske kamar haka da muka yi wannan labari na kudade wanda za a ba cikin al'amarin matsalar ruwan sha na da magara wadda matsala ce kun sani tare wadda ta ci ta cinyewa kuma wadda a fuskanta ake ta kokarin a ga cewa an samu ci gaba an sauƙaƙa rayuwar al'umma an sama musu ruwa kenan wannan abu da aka yi shi yana da kyau barai amma abin da nake gani a cikin matsalar ruwan da magaran sai an ɗauki mataki wa'anda na kirki na gaske musamman ma sai an yi amfani da yadda garin da magana yake bukata musamman yawan al'ummar da garin da magana tana bukata kuma ko da yaushe ta bunkasa bukatar ruwan ita ma tana karuwa kuma ya an ɗauki matakin kamar yadda za a ɗauki karuwa al'umma nan shekara talatin ko zuwa hamsin gaba an yi irin wannan aikin kana za a samu wannan eh, ci gaba ko in ce a samu masalaha dangance da wannan matsalolin na a tabbatar da cewa kudaden da aka zuba don a yi wannan aikin an kashe su a fannin wannan aikin an yi aikin da ya kamata a yi na biyu kuma muna so a yi tsarin aikin da shi da aikin aka zo in a shi ne haka na barabara a gaggauce a yi ba tare da an tantance ba an yi bincike kwarai an gano ina matsalolin yake kuma menene za a iya yi da wannan kudade da suke dan ganin cewa an shawo kan matsalolin al'umma. Ba miliyan tamanin ba ce, kuma a gaskiya sai mu ce mun jinjina musu. A da har mun yi dan hushi da muka shi na transfer ya zo abin da bai shahe mu ba sosai sai yanzu wannan kurji kenan ya samu mawarka da aka ce an zuba katrofen miliyar miliyar tamanin kenan lalle lalle mun yi imanin da cewa in an so aiki a yi aiki tunda an yi sabon barashama an yi gyara wannan kwandutudodi da suka lallace kuma a gaskiya talaka ma ya samu ruwan sha mun jinjina musu kuma muna fatan allah ya kadara a yi wannan furoje da aka sa gaba kwangilan ma da ake ba da halu akwai sarrai akwai munahunci akwai babakere duka wannan suna cikin tahiyar da gwamnatin da suka shuɗe ko ba gaskiya ba ba a sawa a bi sau da kawa. yadda ya kamata kuma inda ya dace a ce an sa kudin wannan bana na ake sa su ba to akasari irin wannan shine yake mai da abubuwa ba ya ke ake cako to amma yanzu mun zuba ido muna gani muna jira kenan zancen ya ka zamanto a faɗi an faɗe shi kuma a zarce an yi shi. To ko shi kuma Usman Dambaji na kungiyar Rijiya mai kula da harkar ruwa a nan jamhuriyar Nijar me zai iya cewa game da wannan lamari? Harkar ruwa da magaran ba haraka matsala bace ta yau. Duk shekara shekara duk gwamnatin da ya zo duk mulkin da aka yi kowa ya sa ruwan da magaran kamar a cikin politikin shi na harkar ya nemo ruwan da magaran. Harkar neman ruwa a da magaran kuɗi ne murara ne kamata a zuba a gudu ruwa a dama garam dama garam tana saman wani hoko hokon wanda aka yi rijiya bai sawa ruwan su hoto daga gaugawa kenan sai an ta yi kilo ishirin kilo talatin ko kilo hamsin a samu ruwa ba babu ruwan bane iya can cikin ƙasa samo shi a ƙoshi sai an kashe kuɗi hoto. Hmm. ba duka sai nake ce ma gwamnati da suka wuce kullum ni ban yarda ba in ce ku sa kuɗi ba bai mun ce muna son man feta a Nijar mun samu man feta muka shawo man feta muka yi rijiyoyi muka yi kanal mun hmm. daga agadem kilo dubu biyu mu kashe bakin teku tekun isa ta ta birin benin kenan an muna sa abu mana isa mishi an sa kuɗi miliyar dubu an kashe dan a sha man fita daga agadem zuwa bakin teku idan aka zuba kuɗi a cikin da ruwan ruwanta za a samu ruwa ko gobe a samu amma a yanzu samun ruwan zai yi wahala a ce za a ƙara da matsalar nan yanzu bai yi wa? tunda a yanzu gaskiya Nijar tana cikin bukatu da yawa akwai bukatun security security shan kuriya akwai kuma yau wasu partner sun bar Niger kaga kinan dole sai an mai wannan gurbin da suka tafi kinan gwamnati ina fuskanta da abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce an tallaba mishi an kama mishi don ya samu ta daga cikin karnin abin da ke ciki wannan yunkuri na gwamnatin nan na mulkin soja ba karamin farantawa da magarawa rai yayi ba sai dai sun bukaci hukumomin su sa ido sosai su kuma waɗanda aka ba su jagorancin wannan aiki su tabbatar da sun yi adalci sunana abdullahi aminu bangaren ruwa gaskiya muna da matsala shekara da shekaru ake cewa ai ayi to wannan gwamnati da ta taimako ta zuba muna fatan shugabannin aikin gidan ruwa su taimaka talaka suna cin wahala ruwa wani daga gidan shi ya yi bulaguro samu kuma ga yana tsada kuma samun ma da yake gagara dan allah dan annabi kan amana da yadda suka yi kokari aka zuba su kuma ma'aikatan muna fatan su taimaka su gyara a taimaki talaka uwayensu ne kannansu ne eh, da diyansu suke wahala ruwa ku yi kokari tunda ita gwamnati ta yi kokari ta zuba kuma ku yi kokari hakkin allah kowa akan nashi aiki yake hudda kanshi tun da aka yi kokari aka ba ku muna fata kuma ku taimaka ku yi aikin da ya kamata wanda aka damka ma amana aikin su yi kokari su taimaka su gyara a taimaka a samu eh, maganin eh, ruwan nan suna na abe baka mu dai fatan mu wannan gwamnati da ta zuba mu kudin wannan allah ba mai adalci ya yi aikin shi allah ya warware ubangiji wannan cani mu mun ji daɗin shiga gaskiya gaskiya muna matsala matsalar inna lillahi ta ruwa gare mu yanzu ma famfon mu babu ruwa to yanzu ai gashi dai an zuba kuɗi za a fara aiki hmm. to Allah sa ba adali kowa kullun zuba ma ake ana cinyewa mata muke wahala da ɗiyan mu da jikokin mu muna wahala karhe biyu na dare mutum ya tashi yana kwakwabniya yana kwakwabniya ni haɗiya ta karyewa ta ta gangaro daga tudun post rabi ta ruwa a inji ma ta ɗauko kawai mota ta kaɗe ta takare mu dai muna fatan allah sa mai adalci ya yi aikin shi hawa allah ba masu adalci wanda za su yi aikin allah ba allah sa su yi adalci mun gode gwamnati ya taimaka allah sa a ciri ba abin allah sa an hwana mun gode yawa sunana asan wanda suke ɗaukar ruwa nan kasuwa kuda eh, fatan da muke ma gwamnati wannan kuɗi da ta zuba to allah saka da alheri kuma gwamnati ta bibi wannan aiki sau da kawa saboda an sha zuba kuɗi gwamnati bisi yawa mu kuma mun zo inda niger lalle an tabbatar da niger ta taho tsari na cigaba shine muke ma wannan gwamnati fatan alkhairi su tsari su ta da shi yadda ya kamata mu da magara muna jin daɗin haka yawa Allah saka da alheri yawwa Allah taimake su suna sunana wallahi wannan wuyar ruwa wallahi an gode wa Allah ai a unguwa da yanzu wallahi babu wuyar ruwa irin ta da zubo wajen miliyar 80 fatan fata na ubangiji Allah ba su ikon yin adalci wanda aka ba wannan kuɗi a yi haraka ta ruwa ko kowa da kowa ubangiji Allah taimake shi ya Allah mm. tauna ga ruwa da magaran eh wuyar ruwa ta da magaran gaba ɗaya adan an sha wahalar ruwa ai ko wuyar ruwa babu ita ta kwanaki ko kwa a kawal mun je kanya a kawar mu hakan ya mun tai. a an sha wuyar ruwa balle hi wallahi a an sha wuyar ruwa balle hi ni ne mati mai tsaron famfo a nan kaso kuda wanda ya sha harkar ruwa kamar ya dinganta kamar abin da za a ci kamar gari da matsalar ruwa sai Allah ya sanya aka samu matsalolin da aka guje su ai kaga an ci gaba ko eh shi din ne mu ma muna fata fatan ka me zaka ce ma gwamnatin nan da ta yi wannan yunkuri a a wannan alheri ne mm. eh alheri ne saboda duk abin da ka gani komai Allah ke da shi Allah ya taimaka dai wani Allah da ya taimaka Allah ya taya musu suma na Maryama ta Alhaji wallahi wannan ruwa ruwa ta da magaran an sha ta tsakani da Allah da fara amma yanzu mulkin wannan tani an gode mishi ya to ma da an zubo kuɗi ko amma mu gyara to ma da la an gode fata na Allah ubangiji ya sa wanda aka ba su kuɗi aka sa a hannunsu su yi adalci su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su mu aiki da ciki ɗaya gaba ɗaya wayar ruwa ta huce kwata-kwata a damagaran wallahi da hal a makwantai mun je mun shi gamman mu da mu da ɗiyan mu da jikokin muna kwance muna jire dire makwantai na nan garin malam muna daukar ruwa an muka dauko ruwa a yantardi kasa muke zuba ya yanke mu zuba a randa mu sha mai dauda amma yanzu mulkin ta ne Allah saka da alheri Allah sa ayi a gama lahiya na umma mam wannan kudi da aka zubo shi Allah sa wanda aka ba su yi adalci kuma wannan mulki na cani Allah sa ya ci gaba wallahi mun gode ma mulkin cani ɗari bisa ɗari wallahi allah sa wannan abin da aka yi gaba ɗaya da magaran ta ƙara ci gaba wuyan ruwa ta ƙare mun sha wuyan ruwa ubangiji allah ya sa daga wannan wuyan ruwa ta ƙare mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai mu leƙa kicin filin kwalama inda za mu saurari hajiya na na suna sunana hajja na na hamad bayan an yi kayan kwalam da makulashe kayan maski-maski yanzu kuma sai zancen lemu ko lemun sha sai yanzu zan yi sarrafa miki lemu na citta citta da lemun tsami da mant shi wani lemu na citta kamar ji na janjambur da muke cewa a turance sai ki nemi lemun tsamin ki mai kyau mai ruwa ki samu citta ki danya sai ki sayi mant mant dai anana wannan anana mant kala biyu ne akwai mant anana akwai mant mai alkwal wannan mai kamshi daga nesa kike jin kamshin shi kala biyu wannan duka in son samu ki same su kina ji ko sai ki samu citronel wani wata el gamba gamba ce dogaye mai kaman gamba sai ki nemi siganki sai ki nemi eh, karamfaninki sai ki nemi sukurvani siga wani siga ne na nan mai iskan vani mai kamshi to shi wannan lemun tsamin naki sai ki yayyanka shi ki yayyanka shi yanka daga kwance ki yayyanka saboda dan ruwan shi ya abin ga kin yanka daga tsaye matsaya zai wuya kin matse lemun tsamin ki kin samu ruwan shi sosai kin samu ruwan tsami lemun tsami isasshe sai ki dauko cittan nan taki danya ki zo ki zamna ki wanke shi tas shi ma wankin citan ki sa eau de javel da lemun da citan duka sai an sa mishi eau de javel kin nan ko kuma a sa mishi eh, sabili dan kofuro a wanke su da sai ki zo ki nemi yi kuwa ki kankare bayan citan nan ki karkare ki karkare tunda yana da datti yana da baki baki da wannan bawan nashi baki na baya shi ma ki zamna tas ki karkare shi sai zama masara fes gwanin kyau to dama duka mata masu aiki da lemu yau akasarin shi suna da turmin su na musamman na daka wannan cittal sai ki dauko wannan dan turmin naki ki bubbuga ki bubbuga cittan nan naki in kin buga shi ya dan mutu kina da mashin kinki na nukan citta blender yawwa kina da wannan el blender sai ki dauko blender na naki ki zuba ruwa ki saka ruwa kamar rabi sai ki ɗauko wannan cittar da kika buge sai ki zuba shi cikin ruwan bulandan nan sai ki wani bulandan ki sai ya duk tas yanda in kin tace shi sai zaren citan zai yi saura citar duk ta shi kenan bayan kin tace shi sai ki ɗauko wannan ruwan citar shi ma wannan ruwan lemun kin ma abin ga ki tace shi musamman kina da tamanki na tata kin tace ruwan lemun ki kin tace cittar ki niƙaƙa kin gane ko ai ki dan bubbuga karamfanin nan naki ka kulkulkul ki kulkule shi sai ki dame karamfani to wannan ga citta da karamfani blender ya nika ga lemu kin tace duka wannan sai ki tace kin samu ruwa kala biyu ko sai ki dauko wannan mantikin taki ganyen na'ana na'ana eh ganyen anana ki dora ruwa a casserole daga ya tafasa sai ki dauko ganyen man cikin wannan shi ma kin wanke shi tas kin hudda mishi duk wani datti a jikin shi sai ki saka shi cikin wannan ruwan tafashashe daga kin saka shi kawai ya tafasa so daya sai ki sabke tunda ba a so ya ta tafasa kamshin shi ragewa yake ko kuma in dai kin wanke shi da kyau kina iya murje shi da sukari kenan ga ruwan ganyen mant ganyen anana ga ruwanki na citta ga ruwanki na lemun tsami ko shi kuma ruwan citta game da karamfani sai ki tace shi gaba daya in kika tace kika hada su sai ki ɗauko siga siganki mai kyau sai ki zuba a ciki daidai yadda kike zai ishi ruwan ki sai ki ɗauko wannan sukar vani sukarin nan mai kamshi ki motsa ki motsa ki motsa shi sai ki saka glass in kin kankara yayi sanyi karau mai azumin wannan kin gani yanzu hal lemun <laughs> kana neman shan shi kenan sai ku sha abinku kin gani gashi na lahiya lau babu wani cuta kuma sai dai yama dan adam Eh, amfani a jikin shi tunda duk abincin nan da kika ci in kika dora wannan ruwan lemun sai narkasa da abincin nan kuma ki dijere da kyau ya yi kasa gashi natural ne ba shi da wani sinadarai ba shi da illa ko daya natural ne ke kika sarrafa abin. Masu sauraron mu a nan muka ka ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu Tamar Abari da dukkanin baƙin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti wato jude Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sha ruwa lafiya. Yau